والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستغفر لسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم نعم. تنبيه فذكرها ومما bugil ishara ilai huna. daga cikin abin da ya kamata a yi ishara a gare shi a nan wajen wa anna da ibadiyya an karu, nisbata hadha al ilai ilayhi cewa wasu daga cikin yan ibadiyya sun yi inkarin jingina wannan aqida zuwa gare su wa raddu ala man yaqulu bi khalqi bi wato sun yi raddi ga wanda yake da fahimtar cewa qur'ani halitta ne su suna cewa alqur'ani ba halitta bane wasu daga cikin su وبسط العدلة لذلك فتنبه واتو سيسكا suka shimfida dalilai sun kawo dalilai masu yawa kan cewa qur'ani ba halitta bane sun kuma yi raddi ga yan ibadiyya da suke cewa qur'ani halitta ne fatana ba an gane ka faɗa game da wannan wannan matsala matsala ne wanda su yan ibadiyya sun yi mai sun yi sabani kan shi an gane wasu yan ibadiyya ga gidansu wasu yan ibadiyya kuma ga aqidan su kan wannan matsala na shin ƙur'ani halitta ne ko ba halitta bane ne? alƙadar alƙadar qadar al ko ahalus suna fi mas'alati kada walƙadar su sun yi muwafaƙa da ahalus suna game da matsala na alƙaza walƙadar wa annan wula ya al-iman al-mar illa biha cewa la yatimmu mu imanin mar illa biha cewa imanin mutum baya cika sai ya yi imani da kaddara na'am wa kadhalika lil abd ikhtiyar wal iktisab sun yadda cewa bawa yana da zaɓi da kuma tsorori bawa shi ke yin aiki da kansa Allah shi ke halittar aikin amma bawa ke aikatawa su ma ɗan ibadiyya sun yadda da wannan al'amari ba sa inkarin shi al-khilafa shugabanci wa hum yarawna wujuba nasb al-hakim su suna ganin wajibi ne a kafa shugaba hatta wa in kanu jama'atin qalila kai hatta ko da sun kasance jama'a ne yan kaɗan su suna ganin ko jama'a ne ka yawa wato dole ne sai sun kafa shugaba a cikinsu ko ku biyar ne dole sai an samu guda ɗaya shugaba ko ku uku ne sai an samu guda ɗaya shugaba dole ne ko da mutane ba su da yawa a samu wane ne shugaba wane ne yake bada umarni wa من قال بالاستغناء bil istighna حاكم فقد تابر faqad tabara aqlu wa lalle wanda yake da ra'ayin al istighna wadatuwa daga naɗa shugaba to ya yi girman kai da za. kun gane yayi duk wanda yake gani dan akwai daga cikin hawari akwai masu ganin cewa ba dole bane ya naɗa shugaba da shi abin da ake bukata ga al'umma kawai su tarbiyyantu in kowa ya tarbiyyantu zai zama to mai bin doka da oda an gari, ba a bukata a naɗawa shugaba amma wannan zai yiwu a ce mutane sun rayu babu wani shugaba a cikinsu kuma abubuwa su kuna gani yanzu ko da mota ne ake tukawa kuma ya zan mota ne ko da mota ne ake tukawa sai ya to masu tuka motocin sun yawa to duk salafancinsu duk sunansu suna buƙatar wanda zai ce zai zai ainihin sarrafa al'amura cewa kai wani tsaya kai wani wuce in ba ka ba sai sai titi ya cinkushe ko titin gaba ɗaya zai cinkushe duk sanda aka ce mutane ba su da wani shugaba wanda ke jagoranci zai zama to al'amarin babu tsari duk imanin zuwa. kuwa shi su daga cikin kawari akwai masu ganin kawai da zarar mutane sun samu tarbiyya suna da imani ba sa buƙatar wani ne ba sa buƙatar wani jagora kawai za su iya rayuwa ko ba shugaba to wannan a cikin tarihi na duniya bai taɓa yiwuwa ba eh wa kazzaba nafsu nafsu kuma yayi makan shi ƙarya ya yi makan shi ƙarya duk wanda ya faɗi wannan وبعض العلماء ذكروا أن العبادية al imama wal والخلافة wasu sashi daga cikin malamai sun ambata game da imamiyya da kuma imama game da sun ambaci matsalan shugabanci da matsalan khilafa annal ibadiyya ya rauna annahu qad la yastaghna qad yastaghni qad an nasab khalifa khalifa su wai ibadiyya suna ganin akan wadatu daga nada shugaba cewa ba dole ba ne sai an naɗa shugaba ana iya wadatuwa daga shugabanci akwai wannan wasu malamai sun yi kaito wannan daga 'yan ibabe.